An bayyana cewa manufar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a bayyana take idan ɗan wasa Kylian Mbappe bai tsawaita kwantiraginsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ba za su sanya kansu domin ɗaukar shi a matsayin ɗan wasa na kyauta a lokacin bazara mai zuwa kamar yadda jaridar The Athletic FC ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa kawo yanzu abin da ake jira shine kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta yin siyan dan wasa Declan Rice a hukumance. An bayyana cewa ta yin zai zo nan ba da jimawa ba. Bayan da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ke ganin dan wasan zai so ya ci gaba da zama a gasar Premier League ta kasar Ingila. Amma duk da haka, ana tunanin ko kungiyoyin Manchester wanda suka hada da Manchester United da Manchester City za su shiga zauracin dan wasan. amma a halin yanzu babu wani motsi akan ɗan wasan ga ƙungiyoyin na Manchester, in ji Fabrizio Romano. An bayyana cewa idan shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham Daniel Levy ya tsaya akan matsayinsa game da ƙin siyar da ɗan wasan gaba Harry Kane a wannan bazarar. Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester United a shirye take ta jira har sai ya zama ɗan wasa na kyauta a lokacin bazara na shekarar 2024 domin ta ɗauke shi. kuma an bayyana cewa ɗan wasa Rasmus Hojlund zai zama babban manufa ga ƙungiyar Terrier Devils saboda ɗan wasan gaban yana son ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United a halin yanzu kamar yadda jaridar Athletic ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa wakilin ɗan wasa Neymar Junior ya yi tayin ɗan wasan zuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona bayan yanke shawarar Lionel Messi na komawa kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Miami. An bayyana cewa ɗan ƙasar Brazil ɗin ya shirya rage albashinsa domin barin kungiyar ƙwallon kafa ta PSD, ya sake bugawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wasa, inji jaridar Diario Sport. A nan kuma an bayyana cewa kungiyar Al-Ahli ta ƙasar Saudi Arabia tana zawarcin ɗan wasan gaba Riyad Mahrez kuma kungiyar ta tabbatar da cewa tana son siyan ɗan wasan gaban na ƙasar Algeria amma har yanzu ba a tuntuɓi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City a kan wannan matakin ba. An bayyana cewa Manchester City za ta buƙaci a biya ta madaidaicin kuɗin Mahares ba za ta siyar da ɗan wasan a kan farashi mai sauƙi ba ko ta ba da shi a kyauta ba, in ji Fabrizio Romano. A nan kuma an bayyana cewa kawo yanzu babu wani abu da ke tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da Barcelona. akan cinikin ɗan wasa Frankesi a wannan matakin. Duk da jita-jitar baya-bayan nan, akan ɗan wasan zai iya komawa ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Wannan rahotannin ba su da fifiko ga ƙungiyar ta Red. Hakanan wakilin ɗan wasa Casey ya ce duk waɗannan labaran da ke cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta ware kuɗin da za ta bayo Barcelona domin siyan ɗan wasa Casey ba gaskiya bane an bayyana cewa zabi hernandez zai yi magana da kesi akan makomarsa nan ba da jimawa ba a wani bayani da ya yi nodin amrabat dan uwan dan wasa sofiyan amrabat an tambaye shi shin amrabat zai koma kungiyar kwallon kafa ta west ham united nodin ya bayyana cewa a'a yana son shiga jerin manyan kungiyoyi kuma sha'awar shi shine ya buga wasa a ƙasar sifaniya a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona ya ƙara da cewa yana cikin jerin sunayen da ƙungiyar ta barcelona take son ɗauka a bazara amma kowa ya san irin matsalar halin kuɗi da ƙungiyar ta barcelona ke ciki kawo yanzu kamar yadda jaridar espn ta bayyana ya ƙara da cewa akwai manyan ƙungiyoyi da yawa da ke sha'awar ɗaukar ɗan wasa safiyan amrabat wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester united na shirin fara tayin siyan mason mount amma babban batun shine matsayin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea akan farashin dan wasan na Ingila. An bayyana cewa Manchester United ta kasance cikin kwanciyar hankali yayin da ta fahimci cewa dan wasa Mount yana sha'awar tafiya daga kungiyar kwallon kafa ta Blues din. Kuma tana ganin tana da dabarun da za ta yi domin ganin ta tasiri dan wasan a wannan bazarar. Wani rahoto ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami tana tunanin komawa zawarcin ɗan wasan gaba Angel Di Maria wanda yake a matsayin ɗan wasa na kyauta mai 'yancin shiga kowace ƙungiya. An sanar da ƙungiyar game da yanayin yarjejeniyar ɗan wasan. Sai dai an bayyana cewa Angel Di Maria yana da fifikon son ci gaba da taka leda a yankin Turai. Kuma ƙungiyar Benfica tana son ɗaukar ɗan wasan. A halin yanzu Inter Miami na ci gaba da dagewa kan zawarcin ɗaukar ɗan wasa Sergio Basket wanda zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a ƙarshen watan nan. A nan kuma an bayyana cewa ɗan wasa Azel Disasi yana son koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United kamar yadda jaridar El Cupe ta rawaito. An bayyana cewa ɗan wasan yana cikin shirin ƙungiyar Red Bull na biyu a cikin jerin 'yan wasan da za ta yi zuwarci a bazaran nan. kamar yadda labaran kasuwancin 'yan wasan ƙwallon kafa a Faransa ya ambata a yau. Har yanzu ana la'akari da cewa babu wani abu mai mahimmanci dangane da yarjejeniyar ɗan wasan tsakanin ƙungiyar Manchester United da AS Monaco. An bayyana cewa ɗan wasa Kim Min ya kasance babban ɗan wasa da ake son kammala yarjejeniyar siyan shi a matsayin ɗan wasan baya na tsakiya ga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United a wannan bazarar kawo yanzu. A wani firici da ya yi, ɗan wasa Lalal Messi ya bayyana cewa, Na karɓi tayi daga wasu ƙungiyoyin yankin Turai da yawa, amma ban yi la'akari da waɗannan zawarcin tayin ba, saboda ra'ayina da burina kawai shine in koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a yankin Turai. Bayan na ga dama ta ta yarjejeniyar komawa Barcelona ta rushe, sai na so in gwada wani abu daban domin komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Miami. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ibrahim Yunus mai cibiyar Sha'ban wanda muka kware wajen ba da maganin HIV ina masu fama da cutar HIV wanda ya yi ko shekara nawa a jikinka muna bada da maganinsa kuma ana warkewa cikin wata biyu sannan kuma ba mu saya a nan ba muna ba da magani akan matsalar ciwon koda hepatitis A B C ciwon kansa ko kuma irin farfadiya mafarkai duk muna ba da maganinsa ina iyayena mata da maza masu fama da matsalar sanyi infection musamman ɓangaren maza kamar irin kankancewar mazakuta rashin karfi saurin inzali ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi duk waɗannan yana haifar da matsaloli kamar rashin haihuwa ciwon baya yawan mantuwa yawan kasala waɗannan abubuwa cutar istim na'i yake haifar da su kuma muna ba da magani a kan masarar iskokai wato kamar irin farfadiya ko kuma mafarkai ko kuma matan da iska ya hana su haihuwa ko kuma mace ta kasa samun miji ta fannin iska duk muna ba da maganinsa kuma in Allah yadda ana dacewa cibiyarmu ta sha'aban cibiya ce ɗaya tilo wanda ita ce sha'aban islamic medicine kuma muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya cibiyar sha'aban babban ofishinta yana nan a nan jihar maiduguri a mafoni borno state tailoring and fashion plaza opposite kanim hospital a saman beni shago mai namba 8 ko kuma